'Yan Najeriya dai a 'yan kwanakin nan na tafka muhawara dangane da salon shugabancin mukaddashin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshin Bajo inda wasu ke cewar karsashin jagoranci irin na Farfesa ya dara na mai gidansa Muhammadu Buhari al'amarin da ke ci gaba da haddasa tafka muhawara tsakanin 'yan kasar. Fadar shugaban kasa ta Aso Rock ta ce bata ji daɗin yadda ake fama rarraba kan shugabannin biyu ba. Kamar yadda kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya shaida min. Gwamnati guda ɗaya ce, gwamnati da shugaban Muhammadu Buhari ya kafa da daga farkon kamun mulkin na ta ce dai take ci gaba da aiki majalisar ministoci ba ta canja ba hukuma ta ba da shawara na gudanar da tattalin arziki ba ta canja ba saboda haka su nan dai ma'aikatan nan da aka kafa su ne suke ci gaba da aiki saboda haka ba wata sabuwar gwamnati ce aka kafa a Najeriya dan jarida Muhammad bin Ibrahim shi ya fara taso da wannan muhawara a kafar sada zumunta da muhawara ta Facebook kai da Allah mulkin mukaddashin shugaban ƙasa farfesa Pasto Yemi Osunbajo ya fi na shugaba Muhammadu Buhari tasiri ga talaka. mun kazar-kazar ɗin da yake yi wanda shine abin da ake bukata shugaba a ga yana yi ba mu ga haka daga wurin Buhari ba. Buhari ya fi yawo a kasashen waje a kan jihohin Najeriya. Alhari lokacin da zai zabi babu jihar da bai shiga ba. Kai imajinin Kano a ce Buhari aka yi zaɓen nan aka gama duk shekarar zabe sai Kano ta ba Buhari kuri'a. Amma Buhari bai taba tunanin yin a Kano ba. to amma shi wannan mukaddashin shugaban kasan yana karɓar ragaman mulki sai a rinka ganin shi ya je Niger Delta ya je yayi magana mai sanyi da waɗannan mutanen an gan shi ya zauna da 'yan kwadago an gan shi ya tafi airport irin wannan salon shugabancin shi ne 'yan Najeriya suke so ba a wane ne mai adalci ko ma wane ne in dai zai iya yin adalci a tsakanin jama'a zai zabarar da ruhin jama'a ya abin da ya dace to shi ne ake bukata ba a ga haka a wurin bara. shi ma dan jarida bashir yahuza malumfashi ya wallafa kalaman mai da martani ga muhammad bin ibrahim ɗin. wannan mulki wa aka zaba a kansa wato mu ce muhammad buhari ko da muhammad buhari baya nan ko da yana nan ko baya nan tsarukan da suka tsara za su tafiyar da wannan mulki tare shi ne ke gudanuwa. amma akalla za mu iya yanzu duk rawar da ake ganin cewa Osubanji yana takawa yana takawa ne da bazan Muhammadu Buhari. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.